gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari rahmanir rahim silar ajali kashi na hudu me ake yi a nan imran ya tambayi harun kasancewar baya jin hausa Nan Hadu ne masa bayanin abin da ya fahimta da irin taron Laraba. Nan ya kalli Rahanatu, babu abin da yake hangowa sai tsantsar rashin wayanta da kankantarta. Takaici fal a zuciyarsa, ya dai zauna yana kallon ikon Allah. Ciniki ya fara tun daga kan naira ɗari har aka kai kan dubu ɗaya da ɗari biyar. Nan ta tsaya cak ba motsi ba komai. Ana shirin sauke ta ne Imran ya taka, ya fita ya isa har inda Rahanatu take. Ya cire rigar jikinsa ya lullube ta da shi, sannan cikin gurɓatacciyar hausarsa da ya tsinta a bakin Harun da yara bayan zuwansa Kano. Zan aure ta. Zan baki naira ɗari biyar da mota Beetle, wato motar da aka fi sani da Ladi ba Ba mu yadda ba, cinikin kwana bakwai ta ce, za ka ci ka rage mana. Amma don bakin ciki kabila da kai ka zo ka ce za ka tafi da haja? Kila ma arne ne, ba ku gan shi fari ba? Faɗin wani hakimi cike da kumfar baki. Harun, ko za ka faɗa musu, ko su yarda ko rubuta ƙara akan sun sace min mata, ya faɗi da larabci. Nan take Harun ya fassara musu, yana mai cike da mamakin abokin nasa. Kin ga Laraba ba su ita, kin ga larabci suke yi, irin yaran nan ne da ake ɗaukarsa aikin bincike. In zance ya koma gurin mai martaba wallahi za mu rena kanmu. Kun san baya son baɗala. Faɗin wani zaune da babban riga. Nan waje ya hargitse masu tsoro suka bar wajen tun kafin a zo a yi gaba da su. Wasu kuma na zaune suna jiran abin da zai ture guzu naɗi. A haka Harun ya fakaici ido, ya fice da Rahanatu bayan ya faɗa wa Imran inda zai je ya same shi. Ba su ankara da rashinta a gurin ba sai da suka fice. Dan fa wasu suka ƙara tsorata suna faɗin. Ai wannan kyawun nata ya fi ƙarfin a ce mutum ce dama. Da gani ka kaga aljana gashi ta bace. Shi ma dai idan aka bi diddiki dangi ne kuma gudu. Habawa ai ɗaya baya jiran ɗan uwansa suke barin wajen. Ganin sun watse ne fahimci abin da yake faruwa a wajen. Dan ya saki dadiya da shi kanshi ya manta rabon da ya yi irinta. ganin yana wata iri yadda dariya ya sa tsirarin mutanen da suka rage suka fara bacewa da gudunsu. Shi ma dai bai bata lokaci ba, ya nufi inda zai samu sa Harun. Yana isa suka tafa, ya fara da bawa Harun labarin abin da aka yi bayan fice ficewarsu. Rahani ta saki baki ga Lala, tana kallon sa sana ta larabci. Nan kuma sai tsoro ya shige ta. Kadda ya zo aljani ne, wani sashi na zuciya ta yi sanar da ita hakan. Kawai sai jin lema ta a matse matsinta. Shar sai ga hawaye. Nan kuwa ta kasa daga kafafunta ta daskare a wajen. Tsayawa suka suna kallon ta ganin ta tsaya cak. Baiwar Allah, lafiya? Me ya faru? Harun ya tambaye ta. Saukar fitsarin da take makalewa ne yasa Harun fahimta a tsorace take. Sai ya cire kambas ɗin da ke kafarsa, ya nuna mata da yatsa. Kin gani? Ba ko fato gare mu ba. Mutane ne kamar ki. Gidan mu zan kai ki wajen babata. Ina da ƙanne kamar ki sai ki kawaye kin ji? Ya sa yana mai ta Dan ya juya ga Imran yana faɗa masa abin da ya wakana da Larabci. Shi ma yayi dariya, yana kallon ta yana dariya suka isa gida. Dakin Ɗakin sai ya kaita dan ya iske mahaifinsa na cin kwaɗon zogale. Haka dai ya takaita masa bayanin abin da ya faru da kuma yadda Imran ya ce auren ta zai yi. Kana ganin ma bashi ya auri karuwa? Ina laifin ma ya zaɓo wata a gari ya aura masa. Ni dai anya, kar mi sanadin abin da gaba za mu zo muna da na sani. Mahaifiyar Harun ta faɗa tana jifansa da harara. Kin gabinta, tsaya. Shin kin fishi sanin karuwa zai aura? Ni a gani na jihadi zai yi, sai dai kafin nan ke faɗa mana gaskiya me ya haɗa ki da gidan da aka tsinto ki ya ƙarasa yana mai kallanta Jikinta na makirkita ta labarta masa labarin ta sama-sama, tun daga fyaɗen da Hadi ya mata, zuwa mutuwar mahaifinta da haɗuwarta da Laraba. Nan take jikin mahaifiyar Harun ya sanyi. Kin ji dai abin da yayinki ya ce, abokinsa ya ce aurenki zai yi. In kin amince masa sai in je can garin naku in tabbatar da maganar da kika faɗa. Na san cewa duk abin da mace ta yi zunubi ne, amma sak ɗinsa ga namiji ado ne. Zuwa jibi, za ni gari in Allah ya yadda. ko kuma ma zan yi wa Malam Audu mai gadi magana, in za shi ganin gida sai in bi shi dan wancan satin ya dawo kuma yana cewa ba zai daɗe ba zai koma sai mu koma insha Allah da haka aka kira kanwa Harun Lamande, ta yi wa ta jagora zuwa ɗakin kwanansu sannan ya aika aka kira Imran nan ma nasiha ya masa sannan ya faɗa masa abin da ya yanke ya yi godiya sannan duk aka yi harama kwanciya sai bayan kwana biyu sannan mahaifin Harun na samu dama haɗuwa da Malam Audu mai bayan sun gaisa ya ce da shi na yi tsintoro ta budurwa 'yar garinku wai an koro ta ne daga can shi ne nake so in zaka koma mu je tare don a ƙaro bincike ya faɗi fuskarsa a sake wanda hakan ɗabi'arsa sace. da wuya mutum ya faɗi lokacin da ya ganshi cikin ɓacin rai kadai a ce 'yar gidan malam tanko ce shegiyar yarinya duk da laifin ubanta ne wai a dole sai yarinya ta yi boko ko anan zan iya kidaye matan da ake bari zuwa boko to garin yawon boko hadi ya mata fyaɗe ne ta kunsi ciki da ta haife abin kunya aka kora ta wallahi kar ka bari ta haife maka bala'i a gida Tunda mai za a yi da wacce ta bari har namiji ya sha'awata, ta sa shi ya mata fyaɗe. Ni ba za ni mulke ba sai nan da wata biyu, ya faɗi yana kumfar baki, zuciyarsa kirin fiye da bakin gawayi. Mahaifin Harun bai iya ce masa komai ba, sai shafa masa baya da ya yana murmushi, ya bi ta gefen gefensa ya wuce gida. Nan ya sa aka kira Rahanatu, ta shigo a sanyaye, duk da ta ɗan fara sabawa da mutanen gidan, amma duk da haka a tsorace take, dan gani take yi su ma za su kyamace ta kamar yadda sauran mutanen garinsu suka yi. Na haɗu da Malam Audu mai gadi, ya faɗi daidai abin da kika faɗa. Zan gaggauta aurar da ke ga Imran, don ko babu komai mun shaida halinsa. Tun kafin a ɓata miki suna a garin nan, don na lura Malam Audu a fusace yake da ke. Ki sa a ki baki da kowa sai Allah sai kuma mijinki, ki masa biyayya, ki kuma riƙe sana'a. Sadakinki ya ishe ki jari, sana'a ki shine mutuncinki. Bani bani shi ke fara kawo matsala a auratayya. Ubangiji Allah ya sa albarka a aurenku, ya ba ku ikon haƙuri da juna, ya karasa yana jin raɗaɗi da tausayinta a ransa. Bayan tafiya ta ya kira Imran shi ma, sai da ya gama tsokanarsa sannan ya ce da shi, Ka san a musulunci namiji na karɓar kansa aure ko? Mu al'adarmu wanda bai ci karo da addini ba, namiji na tura wakili ne, mace kuwa dole sai da waliyi, wanda dole sai ya kasance musulmi, balagagge, mai hankali. Dole ya kasance mahaifinta in yana ra'ayi ko wakilin mahaifinta, wanda uba ya da ya wakilce shi, ko danginsa a lokutan da ba shi da rai. An yarda da limami ko alkali ya zama waliyi a lokutan da mahaifi da danginsa suke kafurai, ko kuma lokutan da ba a san dangin yarinyar ba, da dai sauran lokutan lalura. To ka ga ba a san dangin mahaifinta ba. Hasali ma su suka koro ta. Ni yanzu tana ƙarƙashin ta. da haka musulunci ya bani daman aure da ita matukar tana son ka. Ko bayan auren ina mai maka nasiha da ka ji tsoron Allah, ka rike ta amana, wajibi ne a gare ka cinta, shanta, tufafinta da karatunta. Allah ya baka iko riƙe amana ya baku zaman lafiya. Imran ne ta zuba godiya, dan har ya shirye rai, dan ganin ba a ce masa komai ba tun ranar sai faman boyenta ma da baban Harun ɗin yake yi. Alƙawarin Allah Sati biyu kawai aka ƙara kafin aka ɗaura auren Imran da Rahanatu. Ba a yi wani shagali ba, amma cikin sati biyun nan baba, wato mahaifiyar Harun, ta kintsa ta da duk wani abin da ta sani na gyaran jiki ne. Fata ta sha lalle, dan sati tai tana mata wanka cikin ruwan lalle. Mata ke ta shige da fice, wanda mafi yawancin yan uwa ne da makota da baba ta gayyata. Bayan sallar isha'i aka ɗauke ta zuwa ɗakin da aka ware wa Imran a cikin gidan. Tana kuka inna mai rakanwar baba ta riƙo ta. Faɗi take yi, shiga da ƙafar dama, kina mai ambatar bismillah. Haka suka shiga ɗakin da ya sha daɓe da fentin farar ƙasa. An yi kwanan amarci, amare da ƙawayenta, wayanda duk ƙawayen su lamunda ne. Washe gari daga cikin gida aka kawo musu abin kari, da kuma na rana. Bayan nan ne aka yi buɗar kai, da daddare abokan ango suka shigo, aka yi siyan baki kafin aka watse aka bar su. Nan fa magana kurame ta tashi, dan daga ita shi ba wanda yake jin yaren wani. Da safe baba ta da su, nan ta fito da farin zanin da san da zaman shi a ɗakin ba. Kwanta, kar ki kuskura ki fito daga ɗakin nan, mutuncin ki zan nema miki a unguwan nan. Ta faɗa cikin raɗa. Ta saki guda sanda ta fito daga ɗakin, nan makota da sauran 'yan biki da basu tafi ba, suka yi tururuwar shigowa. Da sauri matar mai gadi ta ɗaga zanin, dan ta tabbatar wa ta ba wa labarin Rahanatu gaskiyarta amma sai aka samu abin da bata taɓa tunanin za ta gani ba. Take ko ta furta, jini! Sai kuma ta tuna ta saurin kame bakinta. Nan faga ɗaya tashi, mata sai rera waƙoƙin yabo suke yi. Nan aka haɗa mata ruwan wanka na musamman. Baba ta shiga ta cuɗa ta, da za su fito ta rungumo ta, ita kuma ta langwaɓe kamar mai ciwo da gaske. Yarinya kin zama babba, haka duk wata 'ya ta gari da ta miƙa wa mijinta mutuncinta take ji. Ubangiji ya sa wajen zamanki ne, ya sa abokinki ne, ya tona asirin darare, Faɗin wata dattijuwa tare da miƙa turmin atamfa mai igiyar shanya. Daga nan mutane suka yi ta miƙa mata kyaututtuka, ana shi mata albarka. Cikin wata uku da aurensu, Rahana ta yi bulbul abinta, ta ƙara haske da cikowa. Da yake ta sa wa ranta koyon larabci, ya sa ta fara ɗan tsinta kaɗan-kaɗan. Takan fahimci yaren, amma maidawa ne ke mata wuya. Haka suka kasance ƙarƙashin gatan mahaifin Harun, amma takan fita tare da Sulamu dasi aikin wanke-wanke da share cikin gidan. Duk zamansa babu abin da ya gitta tsakaninta da mijinta, sai dai duk wata kulawa da ake bawa mutum ya zama ɗan gata tana samu hakan ya yasa bata san lokacin da san Imran ya shige ta ba ta waye gari ne kawai ta tsinci kanta cikin halin tsananin sansa babu abin da ta fi so sama da kasancewa tare da shi yana koyar da ita lokaci zuwa lokaci duk da baya samun isasshen lokaci kasancewar ya fara aiki a jami'ar Bayero da ke garin Kano amma haka yakan sama wa kansa lokacin karatunta hakan ya sa ta ƙara jajircewa don son koyon ilimin addini da na boko A kwana a tashi ba wuya a wajen Allah. Shekara ɗaya kenan da auren Rahanatu. Hankalinta da namijinta a kwance suna masu ƙaunar junansu. Tun bayan da ya samu aiki ya saka ta a firamar matan aure ta haya Islam take zuwa. Idan tana larabci sai ka rantse balarabiya ce. Haka in tana Hausa, ba ma za ka sa ta a cikin jerin masu jin wani yare ba da Hausan. Yau ma kamar kullum ya dawo bayan sallar la'asar. Tankaɗe take a tsakar gida suna hira da laure wato ƙanwar lamunde, wacce ta kasance abokiyar aikinta tun bayan da aka wanke lamunde. Da sallama sai ya shiga suka amsa masa a tare. Marhaban bika ya rafiki, ta faɗi tana murmushi, kaif, ya ce da ita, yana kyafta mata ido, ganin yadda Laure ta saki baki tana kallon su. Bai jira amsa ta ba ya wuce ɗaki. Ni ko larabawa ba su da kunya da tsare gida? Jin da yake wani kashe miki murya da murmushi, ai sai ki raina shi. Faɗin Laure kasancewar ba ta taɓa ganin haka ba. Murmushi kawai Rahanatu ta yi, ganin bata da niyyar ba ta amsa sai ta ci gaba. Ko a musulunci ai kunya wajibi ne. Ku ba kwa ko kunyar a san mata da miji ne ku? Ba kwa ganin juna ku kawo da ido? Abin takaici ma da yaren da ba ma ji kuke magana. Dariya da rana ta ne tsayar da ita. Menene kunya aure idan har za a haihu iyaye da kowa su yi murna? Ke ni raba ni dan Allah, miji na ne, kuma lada nake nema. In ne masa murmushi shi ma ya min lada za mu samu. Raini kuma da kike magana mace mara tarbiyya babu abin da miji zai mata ta kasa raina shi. Ni zan shiga wajen shi, ki karasa tankaɗan. ta ƙarasa tana mai kakkaɓe jikinta sannan ta wuce ɗakinta. Nan ma wani sabon gaisuwa ta yi masa, maimakon ya amsa, sai ya ɗaga ta sama yana zagaye da ita. Sai da ya gaji ya sauke ta ya rungume yana sumbata ta ta ko'ina. Mun samu gurbin karatu, zan yi PhD. In na je sai in samu miki igama da kuma makarantar da zaki secondary ɗinki. Murna ta cika ta don ci gaban mijinta ya samu. A wani bangaren kuma gabanta sai faduwa yake yi, kasancewar ba su taɓa nisa da juna ba. Haka nan dai ta bayyana masa ta tare da kwararo masa addu'o'i. Nan ya shiga nuna mata takardun tafiyarsa da aka turo masa. Yana mata bayani, wasu ta gane wasu kuma bata fahimtar abin da yake nufi. Amma za mu je Sudan kafin ka koma karatun ko? Ka ga wancan karan kai kaɗai ka je, ya kamata a sanni. Ta faɗa gabanta na faɗuwa, dan ta san zancen da ya fi tsana kenan. Ban sani ba ko kuwa al'ada ku an amince mace ta tambayi miji dalilin yin abu, ko ta umarce shi da yin wani abu. Mu dai a Sudan ba haka bane. ya faɗa a hankali, amma duk fara'ar da ke kan fuskarsa ta ɓace bat kamar an yi walƙiya an ɗauke. Durƙusawa ta akan gwiwoyinta tana sa gafara. Tsoronta ɗaya, fushin miji. malamin malaminsu ya ce ko sallah miji ya hana mace ta yi ransa ya ɓaci, ta mutu bata nemi gafararsa ba, to wuta za ta shiga. Shafa kanta ya ta ya barta a nan durƙushe. Sati ɗaya ya ƙara ya gama haɗa komai nashi na tafiya, sannan ya wuce. Tafiyar da ya sa Rahana ta zama shiru-shiru. Kewar mijinta ke damunta, duk da ya tabbatar mata da cewa watanni kaɗan zai yi ya haɗa mata komai na tafiyar ta ita ma. Cikin ikon Allah wata shida kawai ya ɗauka ya gama haɗa komai nata na tafiya. Ko da ya dawo duk sun yi murna da ganin junansu. Sai da suka keɓe sannan ya ce da ita, lafiya kika rami kika yi baki Raihan. Maimakon ta amsa, sunan da ya kira ta da shi yasa ta jin daɗi sosai. Dan ta san sauƙin ta ne yasa ya laƙa mata wannan sunan. Sunan ki kenan, da shi ne muke duk wata rijista. Raihan T Imran. Haka zan dinga kiran ki dan ki saba. Ya faɗa yana murmushi. shirye-shirye suke ta yi ba kama hannun yaro. Ta zazzaga makota da suke shiri ta musu sallama saboda halin rayuwa. Ko da ranar tafiyar tasu ta zo, da kuka ta rabu da su baba, don kuwa gani take yi ta rabu da wani sashi na jikinta. Karfe tara na dare su ya tashi sai ƙasar Saudiya. Cikin nasara suka isa birnin Yambu. Cikin ikon Allah bata ƙara sati ɗaya ba ta samu makarantar kulliya. Duk da ta ɗan samu matsala da farko, amma da jajircewa da naci, sai ga ta tana fahimtar karatun sosai. sannan a hankali ta fara wayewa dan ta gano da yawa daga cikin abubuwan da malaman ta Islamiyya suke faɗa musu na biyayya ga miji al'ada ce ba addini ne, kuma sun ci karo da addini musamman ta fannin sabawa Allah dan a faranta ran miji dan fa ta gane aure ibada ce bautar Allah ce ba bautar miji ba an shar'anta wa mace yin biyayya ga miji matukar bai sabawa Allah ba sannan mata ma na da haƙƙi akan mazajensu kamar yadda maza ke da haƙƙi akan su duk sanda ta zauna sai tausayin 'yan uwanta mata na Afirka ya cika ta dan ana cutarsu da sunan musulunci. Ana tauye musu haƙi da musulunci ya basu a hana su neman ilimi, dan kasa fahimci musulunci ya musu gata a yi ta azabtar da su. Ranar da aka koyar da su darajar mata a musulunci na ɗaya daga cikin ranakun da ta yi kwanan zubar ƙwalla. Don ko ita ta kasance cikin waɗanda rashin karatun addini ko a ce juya al'ada zuwa addini ya shafa. Hadi ya mata fyaɗe, ga laifin zina a kansa, ga na fyaɗe, amma da aka bar shi ya sha, don shi ne mutum ita ce ba mutum ba. tunanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take da yanda yake shawara da mata kafin ya aiwatar da wasu ayyuka nashi ciki ko har da abin da ya shafi jihadi ta ƙara auna daraja annabi ta gaba ai ba kuma ba za a yi wanda ya kamo kafarsa a daraja ba amma duk da haka yana shawara da matayensa ai sai ta ga lalle ko dai mazan Afirka ba su da ilimin addini ko kuma suna take sani wajen bawa mata addinin su abin takaicin ma juya shi zuwa musulunci ya ce da suke yi ko da aka taɓo rayuwar mata sahabbai sai ta ga matan Afirka na ƙoƙarin kwatanta biyayya ga miji, sai dai garin san mallakan miji, sai su saka gaggawa a ciki, hakan ya sa su fara biyan 'yan fowan nan da sunan malamai wajen neman biyan bukata. Sukan manta addu'a da ibada a lokutan jin daɗi, sai matsalar aure ta taso su, sannan su fara bin bokaye da 'yan bori. Suna neman taimako, su kuma suna damfarar su. Haka dai ta ta fahimtar abubuwa tana ƙara samun ilimi. Nan rayuwarsa ta kasance abin sha'awa abin jin daɗi. Sukan yi duk wani nau'i na ibada don tsira tare gobe kiyama. Tana ajin ƙarshen kulliya ta samu juna biyu. Barna sosai wajen su ba a cewa komai. A shekarar ne kuma Imran ya samu aiki a jami'ar Tabuk. Ba tare da bata lokaci ba suka sake yin igama suka koma can da zama. Bayan wata tara ta haifi ɗanta Santalele mai kama da ubansa, dan suka raɗa masa suna Salman. Renan Salman ya jinkirta mata komawa makaranta, dan ta so komawa ta haɗa digiri ɗinta. Tana yaye Salman kuma ta sake samun wani cikin, wanda ta haifi ya mace mai kama da ita, wacce ta ci suna Salma. Don bayan haihuwar Salma bata sake ɗaukan ciki ba, har sai da Salma ta yi shekara biyar a duniya. Cikin sai ya zo mata da kasala da rashin son wanka. Kasancewar wannan ne na farko da ya zo mata da matsala, sai ta sake jiki maimakon ta daure ta dinga gyara. Kafin a ce mi, ta zama kazama ta ajin farko. Daga haka Imran ya daina zama a gida, ya fara kula mata tukari, musamman 'yan ƙasar Ethiopia da abin da ya kai su kenan. Wasu-wasa sai ya daina kula da hatta abincin da za su ci. Da yake ta samu damar karantar da yaran shugaban jami'ar, wato lesson tutu sai take amfani da shi wajen kula da su. A tunaninta bayan ta haihu abin zai canza, amma ina, ko bayan haihuwar Suhail ba abin da ya canza sai ma karuwa da ya yi. Kullum addu'a take yi amma hakan bai canza ba. A nan ne ta shirya zuwa Umara don ta ƙara roƙon Allah ya shirya mata mijinta. Don lokacin kawo wata ya gidan ya ajiye kamar matarsa, kuma idan ta buɗe baki za ta yi magana sai ce idan ba za ta iya ba ta tafi. A wajen ɗawafi ne ta haɗu da Amina da mijinta, wani ɗan majalisa ya biya musu. ta yi murna kwarai da gaske sun yi hira sosai na bayan saduwa sannan suka rabu bayan ta amshi lambar telefon ɗin makotansa Amina. Ganin abin nashi ba na ƙara ba ne, bayan ta yaye Suhail har ya shekara uku, ya sa ta kira Amina ta tambaye ta ko za ta iya riƙe mata yaranta. Ta ɓoye mata halin da take ciki, sai ce mata tai rayuwar Saudiya ce ta yi tsada. Amina na amincewa kuwa ta shirya masa tafiya ba tare da Imran ya sani ba. Ba shi ya ankara da rashinsu ba, har sai da suka yi wata huɗu a Najeriya. nan ya sa mata bala'i da masifa, a kan sai ta bar masa gida ta nemo masa yaransa. Da ta faɗa mata shugaban makarantar, aka sama mata boys quarters take zaune da gurbin karatu a jami'ar. Ta yi ajiyar zuciya bayan ta gama tunanin rayuwarta. Gida zani, in na je su kashe ni. Ta faɗa tana mai miƙewa daga kwanciyar da ta yi. Marke 2007 A watannin da su Salma suka yi a Marke sun saba da rayuwar can Ba su da wata matsala don gogo ba ta bari su fita ko ina daga makaranta sai masallaci ga mazan. Yau ma kamar kullum sun yi gungu suna tafa suna hira, taso wasu kenan daga makaranta. Wai Salma shi kenan ba za ku koma Saudiya ba kenan? Ni fa ni ce uwata da ubana ke wata ƙasa to fa ba zan zauna ba. Tab, can fa an ce ya haɗu ba kamar nan ba. Ummita ta faɗi, wata dama kullum hira ta ta Saudiyan ne, don ba ta da buri kamar shiga jirgi. Tab, ba sai mutum na da uba ba ne zai je? Ai in shege ne haka za a tura shi gudun hijira ya rayuwar takuri. Karar Farida ta faɗa, dan dama abin ya daɗe yana tsunkulinta. Tun san da Amma mai ta shigo ta faɗa wa innarta cewa su shegu ne. Ummi ta ce ta cire hijabinta ta ɗaura a gugu, ta tura ɗan kwalinta zuwa gaba, ta yi tsalle ta cakumo rigar farha. Me kika ce? Yau sai kin faɗa mana abin da kika jiyo. Faɗin jiddo tana mai make ta aƙiya. Rufai da kuwa ɗebo kashin shanu ta yi, ta nufi bakinta za ta saka mata. Nan fa ɗalibai suka tare a wajen, Salma na kuka, ita ma farha kukan take yi, tana mai fasa haƙuri. Sai da suka yi mata ligis kafin suka kyale ta suka nufi gida. So Ummi tana tsaka da cin abinci, Zulai ta shigo da masifarta. Akan wani dalili ne za ku yi wa farha irin wannan cin zalin? Ko dan kun ga ita kaɗai ce za ku zo ku yi mata taron dangi? Ta faɗa tana jan kunnuwan Ummi ta da rufai da ke cin abinci. Wayyo, wayyo Allah za ki tsinke mun kunni. Ummi ta faɗi da iya ƙarfinta. Hakan ya fito da matan gidan. Lafiya auta, me ya same ki? Faɗin Hajiya babba wato kakar Rufaida. Hajiya kya ce haka mana. Ai kuke ke daure mata gindi take wa duk wanda ta so tsaurin ido. In ban haka, ina ita ina dukan farha. Ai ku a girma ta girme ta. Ta faɗi tana haki ba tare da ta yi la'akari da tsufan Hajiyar ba. Da yake ma ita sakare ce sai ta zauna kamar karamar yarinya ummi ta taɓa ta ko? To wallahi a kulɗinki. Malam amanar ta ya bar mana. Ba za mu bari a zalunci marainiyar Allah ba. Faɗin Indo wacce take bin Hajiya babba. Nan dai Zulai ta fara gunaguni don duk a haifa sun haife ta. Tsabagen son yaranta ne kawai ya mata yawa ya sa ta tsallako ta zo rama wa diyarta. Wai me ya faru ne? Zulai ai ba haka ya ciki ba. Duk su duka abin ki hukunta su ne. Farha, Jidda da Rufaida, ai duk yaranki ne. Ummita kuwa ki ce. Amma fa da kara, faɗin Habi mahaifiyar Ummita, kuma wacce tafi sauran sanyi da kuma haƙuri. Fitsarar ta saba za ta yi mana. In ban da rashin kunya, har ke ce za ki taɓa uwar malam?